يطلعون مصدر لا رأس المضاعف يتنقل بالنسبة لكل الشعب أقول لك كده حكوماتين دي مش رأس المضاعف يمكن عبر نفس الشيء أبدا يمكن عبر أبواب الشيء الأمان الحنسل الشيء الأمان amma kan kula sai na umar ba shi da wasu daraktoci ba shi da wasu mataimaka shi kaɗai ke gudanarwa to amma lokacin sai na umar in aka kula ba iyakacin larabawa ne kaɗai musulmai ba kuma ba iyakacin mutanen maka da madina ne kadai musulmai ba da sham da siriya a abuwan da siriya da yaman a an samu fadada wasu yahudawa sun shigo musulunci wasu rumawa sun shigo musulunci wasu mutanen fasha sun shigo musulunci yanzu duniyar ta faɗa don haka farkon abin da sai na umar yayi sai ya kakkasa gwamnatin tasa zuwa unit unit kowane unit kuma yana buƙatar head shugaba wanda al'amuran wannan unit din shi zai dinga mountain din su ma'ana shi zai dinga lura da su Allah ya ƙara yadda a gare shi to idan ya naka idan ya bude unit sai kuma ya tura shugaban da zai jagoranci unit din sai kuma ya tura masa ma'aikata a ƙarƙashin kuma sai a bashi schedule a abin da ake kira terms of reference da schedules of duty tsarin yadda zai gudanar din kuma shi ma bai isa ya sauka daga kan wannan ba to kun ga wannan ɗaya daga cikin strategy na sayyidina Umar kenan wajen abin da ya shafi harka ta jagoranci misali kamar bangaren abin da ya shafi ta bangaren haraji yanzu an samu da ba musulmai ba da yawa wanda ake karɓar harajin su to sai ya naɗa shugaba da zai kula da abin da ya shafi haraji da waɗanda za su dinga aikin harajin wasu suna rubutawa wasu suna kaza wasu suna kaza wasu suna kaza sannan kuma idan ya tura ka a matsayinka na shugaba to kuma zai tashi waɗansu mutane wa'yanda su ne 'yan sa'ido wanda suke kula da state security services kenan sss wa'yanda aikinsu shine bin diddigi da lura da an tabbatar da tsaron rayuka da tsaron dukiya da kuma tsaron addini da kuma tsaron jagoranci kuma sai na umar ya ba su fawar da idan sun ga abin da ba daidai ba wanda ke bukatar a jawo hankalin sai na umar su aiko masa Idan haka kana tafe kana taka tsantsan ba za ka fi cewa kai ne overall ba kuma sai na umar ne shi ya zo da wani tsari na tenuwa duk inda ya tura ka ba zai baka ka wuce shekara biyu ba saboda kan ma ka abin ya zama naku ko naka na gidanku kama saba da wata hanya da kake da ka dan fara in ya ga abin ya fara tafiya ya fara tafiya sai ya cire ka sai kuma ya tura wani ba dan ko ba sai dan alherin da ka dasa wani ma ya zo ya dora a kai kuma ya zanto ko ba wani addinin zai ci gaba tafiya an kula shi yasa makiya musulunci ba sa son sayyidina Umar saboda wayannan abubuwan nasa Allah ya ƙara da a gare shi sannan idan zai tura ka sai ya tabbatar da mai kace da shi irin abin da karakta commission suke kuma sai an lura da yanayin yadda kake tafikar da al'amuran naka idan aka ga yanayin wadatar mata canza to za a kira ka ta haƙiƙi interrogation ka yi bayani ko aka kawo ƙarar cewa da ba ka dinka malum malin amma tun da aka yi maka mukami ka za yanzu ka da ɗinka malum malin wallahi sai ka zo kawai sai na umar bayani ya aka yi da ba ka yi yanzu kuma ka dawo kake yi in kai masa bayani gamsashen sai ka an ka masa karan muawiya Ibn abi sufiya saboda muawiya ya shimfiɗa mulki a sha Allah ya ƙara yadda a gare shi ya gina katafaren gida a garin hutsa da take dimashq ya auro mata ya sa kayan da ya sa da rana ba su yake sawa da yamma ba ya ka rubuto sai na umar aka gaya masa sai na umar sai turo masa da sammaci cewa maza maza ya baro abin da yake zo. dole ba awe ya gurbana a gaban sai na umar yace balagani annaka tarufu fi kullatin wa taghdu fi ukhra labari ya same mu cewa kayan safa ma daban ga na yamma daban ka gina katon gida kana tafiya a cikin jama'a ana take maka baya me ya faru kai mana bayani haka ne ce haka ne amirul mu'mina to yi mana bayani ya aka ya ta kasance bayan da ba haka take ba yace to ya amirul a cikin kudin al'umma nake dauka to ya aka yi haka yace saboda mu ba a Madina muke ba inda muke gaba ce ta inda makiya suke domin daular ruma a nan take su ko mutanen sun saba da shimfiɗa mulki daga cikin sanadin su ma na danne da kuma mamaye jagoranci in suka auna suka ga mulkin ku bai kai nasu ba in ku suka fuskanci cewa jagororin ku su ma sun isa to tun daga nan ba su fara tsoron ku dan haka sai na fahimci ba wata mafita sai in musu barazana da wannan tsarin da nake kai domin wannan shi zai sa su su nisanci farfajiyar musu tabbatar da cewa harajin da muka yanka musu dole su biya yana mai ce eh gaskiya wannan makirci ne na wanda ya iya siyasa to aje a yi tasa amma dai sai na ba haka yi ba amma a nan mu'awiyar saboda kwarewar da Allah ya bashi ya gaya masa ba don kaina nake yi ba akwai abin da dole haka za ka haƙura ka yi shi ko ba dan kanka ba don ka tsare mutuncin abin da kake riƙe da shi ina shi yawan misali da irin halin da muke ciki a yau wanda aka haɗa tsakanin daidai da ba daidai ba tsakanin wato rayuwa ta tsini da tanadi ta malamai da kuma rayuwa ta gwangwajewa kowace tana da tata nata amfanin ba za a ɗau hukunci ɗaya a ce dole malamai sai an gansa a firgita ba kamar an tono su daga rami kuma gaskiya ba za a ce ana ba da shawara duk wanda yake malami sai ya kura a dakawa da ɗaya ya danganta da waye kai ma can kafin ka zama malami haka dama rayuwar ka take to kaga ai ba za a canja maka rayuwa a ce dole ga yadda za ka yi akwai wanda ba wai wahal da kansa yake bojan ƙura dakar kawai shi yadda kake rayuwarka shi ma a haka zai yi sai ka ganshi ya ƙura dakar ka akwai wanda zai ɗauko irin yadin da kowa yake saba amma shi in ya hau jikinsa sai a zaci ma wani yadi ne na abu na akwai wanda shi kuma Allah ya ba shi ya datar da shi wajen sai ka ga shi da kuɗi kuma ya ce abin da irin sa dama ya kamata ya siya wani kuma gashi da tarin kuɗin amma kuma Allah bai shirye da shi zuwa ya sai abin da za a gani a birge ba to kaga wannan ba za ka yi masa hukunci da haka ba haka zalika akwai malamin da sai ma ya wahala yake samun abin da zai yi kura a dasa amma a haka yake haƙura ya wahala dalili kuwa saboda ya tsarewa addini mutuncin zakar kan masu ƙaramin hankali da tunani su zaci cewa wannan bazazar da yake da tsini da tanadin kamar ma ai addinin ne ma a haka don haka ma addinin ma ba ma wani abu ne da za a so shi ba na san da yawa akwai malaman da a wannan zamanin wallahi kuru suke yi Kuru suke yi an taɓa tara mu mana bayani akan tun da yanzu ana ɗaukar mu a talabijin ana yaɗa wa duniya don mu dace da standard na international standard to ta kayan da za ka sa ma sai an lura da background ɗinsu sai an lura da shin kayan za su dace da yanayin bangon ko kuwa kuma sai an lura don kaka je ka sako kaya kuma haske ya dauke su a ba ka su tantance tsakanin kayan naka da fuskar ta ko wani abu makamsa wani ya ce lallai siyan kaya ya kama muke na ya ce to ya za a yi dole haka za ka haƙura tafiya to kaga wani a lokacin shi ba ɗabi'arsa ba ce amma dole haka zai haƙura yi ba don ko ba saboda inganta tsarin to amma kuma akwai mutum da shi kuma Allah ya ba shi wadatuwa a zuciya fahimci cewa ba wai a sutura ne girman yake kamar da na umar shi ba haka yake haka ya shiga sham domin karɓar baitul maqdis kusa musu a jikinsa amma zuciyarsa kuma cike da izza saboda yana rike da addini wanda ke da rike da addini kuwa to na ne sai kuma ya saka wasu kaya wanda dole kai kada Allah ya sa ka gamsu in baka gamsu ta wannan hanya ba za a biyo ka ta hanyar da za ka gamsu dawa ba kowa ne iya dawa kowa ne ke da imani da yakinin da zai haka an gane to shi yasa to anan sai na Umar Allah ya da a gare shi daga cikin abubuwan da ya matsa a kansu shine akwai muhasaba shi yasa a cikin kistoshin da ake rawaitowa nasa wata rana shi kansa ya hau mimbari yana cikin bayani sai aka ga wasu kistoshin gaskiya الله أعلم مني لم أبحث لها على لم أقف لها على إسناد فنجا إسناد با بللتنا أيه كنت أكام روننك ورش الرنك أما إن صح الخبر cewa ya tashi yana cewa ittaqullah yana kutuba sai wani ya tashi ya ce ai ittaqullah wasma'u wa'u ku saurara kuma ku bi abin da shugaba yake ga mu ce a ba mu saurare ka ba mu ba za mu bi ka ba sai ka yi mana bayani ya ce bayanin ne kuke bukata ya ce kayan da ke jikinka ai ga lokacin da aka raba yadin kayan misali kamar ko ganima ce ko wani abu makamancin haka kowa abin da aka bashi ba zai isa ya yi wadatattun kaya irin naka ba to kai ya aka yi wadatattu haka yana umar ya ce to ina haɗa ku da Allah a cikin ku akwai Abdullahi Abdullahi ɗansa kenan sai ce eh gane ce tashi kai muku bayani yace da aka raba aka ban ka suna. sai na gani nawa ba zai ishan ba shi nasa ba zai ishe shi ba sai na haɗa masa da nawa sai ya haɗa ya haka Ya ce to yanzu za ka faɗa kuma za mu saurare ka kuma za mu bi shi da kansa kenan amma wanda zai sai na umar ya haka saboda shi bai taba ganin an sauka da kanta farki madaidaici ba to kuma yana tsoron kare zama a lokacinsa an sauka sai ya rufe kofa ruf ba ma yadda za a yi ka sauka sannan shi ne farkon wanda ya fara naɗa hizba domin kafinta ba a san hizba ba kuma a ko'ina hatta a cikin masallaci idan aka tada sallah zai ce istawu to kuma sai ya nada masu idan dan Allah su ne yan mustasibun kenan domin alhisbatu shine ka yi abu ba dan a biya ka ba dan Allah ya biya ka man bana lillahi baitan imanan wahtisaban man qama ramadana imanan wahtisaban isbiru wahtasibu ihtisab shine kayi abu dan Allah to aikin sa kai na dan Allah ya baka lada sai na umar ne fara kirkiro shi amma ka kuce min to ai mu ai hizba mu ana biyan su ba biyan su ake ba gaskiya abinda isa saboda idan aka bar aikin a sake aka ce kowa ya shigo ya fito ya shiga hizba to ai kowa zai shiga kuma sai a rasa waye OC waye komanda ko ba haka bane waye AC waye kaza su kuma waɗannan musammayan sun suna taimakawa tsarin ne yanzu da ake bukatar sadatar ba a bukatar ta ba a yi ba kuma wata bid'a ce da ta shigo cikin addinin da ba za a karba ba a wannan yana cikin masalih mursala tsari ne na gudanar da rayuwa ko da su ko ba su abin da ya dauka cewa zai kawo musu masara to sai ka ce min to a ya ake su wannan ake biyan su shi ko a dokar Kano ai ba albashi ake ba su domin zai yi kana aiki kuma kana hisba har yanzu dai dan Allah kake yi wannan allowance ake bayarwa shi kuma allowance mukafa'a ce sai kuma mukafa'a ba a hana ba kuma inda za ka ɗauki aikin da suke yi da dokar da ta kafa su da aikin da aka jibga musu da kuma ɗan abin da ake ba su za ka tabbatar da cewa abin da ake ba su bai karanta ba za ka akwai inda za ka habba da hannu suke yi daga an ɗauko mutum an ajiye shi duty ya yi awoyi irin yadda ɗan sanda yake yi amma ka auna albashin ka sai ka ga shi wannan alamun ɗinsa da ta karanta ba in ka haɗa shi da na wancan ɗan sanda inda ake kula da tsaro inda ake kaza har gaji duk ba abin ba sa yi wanda kuma duka yana ɗaya daga cikin ayyukan su da hukuma take tsere saboda haka na za ka iya samun kusakurai kusakuran kuma sakamakon a ƙarancin ilimi a cikin ilimi na addini tsantsa a cikin tsarin gudanarwar wanda asali ya yi dokar ma misali tunda gwamnati ce ta yi dokar nan duk da cewa malamai ne suke zama fi amma ba ka rasa tsila samun wani halal wanda wata da ban ce na gani ba yanzu ba amma da ila ahalin ilm za su iya duba za su iya cewa akwai gyara a wajen kaza mai yiwa a iya samu kuma sannan har yanzu wani lokacin ba daga tsarin da za a samu matsala ba daga masu gudanarwa ne musamman kuma a yanzu da hizba aka siyasantar da ita tun da yanzu ɗaukar hizba ai ba malamai na unguwar ake turo wa tantance ba a'a a local government ne sai da sa hannun shugabannin ƙananan hukumomi ko ba haka bane to kuma yanzu ita ma ta shiga cikin sahun abubuwan da ake saka wa mutane da su dan Allah gashi nan bai samu komai ba sai ko hizba ne ku bashi sai ga wani an kai shi hizban ka kalle shi kaga shi ya kamata a fara yin aikin hizba ko ba haka bane to sannan kuma da karancin karatu na su kansu yan hizban wanda inda za ka je ka bincika su nawa suke zuwa su yi koyi training na karatu na ilimin ayyuka al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar din so nawa ake tura su training kamar yadda ake tura ma'aikatu a inda ake san a yi aiki sai ga watakila saboda ko karancin kuɗi a hukuma sai maka ba kuɗi ko kuma kila saboda karancin hattara ba ba a hango ba ko kila saboda karancin wani abu daban da Allah sai kaga ba za fita zuwa koyarwa amma dai har yanzu dai aikin hisba suke wanda duk yayi dan Allah ko da yana karɓar alamu Allah zai ci gaba da bashi ladan to sai na umar ne fara kawo hizba ya tura ɗan hizba a kasuwa domin su dinga kula da ma'aunai a hana yin algus sannan kuma yawanci ƙasashen da aka buɗe sai na umar ya giggina musu capital set capital babban birni wanda shine asima Allah ya kare da gare shi to akwai wani abu kuma da sai na Umar ya shi ma mai mahimmanci idan an ci gari da yaki ai da yawan su mutanen garin sallamawa suke ko to kowace al'umma tana da abin da ake kira kalca tana da al'adar al'adar ta fuskan mulki da siyasa al'ada ta fuskar zamantakewa al'ada ta fuskar addini al'ada ta fuskar tattalin arziki da sauransu ko to abin da shafi addini dole a ajiye a ɗauki na musulunci abin da shafi zamantakewa a shiga ciki a ga abin da yake musulunci baya faɗa da shi a wanzar da shi abin da yake mai kyau ma musulunci ma ya karɓe shi ma sai a karɓa kawai abin da yake mara kyau kuma sai a canja a ce wannan ba shi da kyau to haka ta fuskar ta fuskar siyasa ma galibi ba a canja wa mutane komai saboda akwai tsarin da ya fi na larabawan kyau domin su larabawa ba sa tsarin ofis amma su mutanen ruma da farisa suna tsarin ofis to sai na umar daga cikin wata hikima da ya da ya irin yadda shugabannin mu da yawa suke ba kazan sun san anan akwai shugabannin da in suka haye madafan iko to suna rusa duk wani alheri na gwamnatin da ta wuce sai su ɗauko nasu su ɗora ko za a yi daidai ko ba za a yi daidai ba duk da cewa ba haramun bane lokacin sai na Usman da yazo ya sassauce shugaban da sai na Umar ya naka ya naka wa'ancin duba da maslaha to amma ya zama in za a yi akwai maslaha sai na Umar sai ce to duk wani sakatare da aka sani permanent sakatare wanda ya karɓi musulunci ko kuma ya yadda zai dinga biyan jizya aka yi masa screening ga yana da amana to a bashi ya ci gaba da aikinsa domin musulunci zai yi aiki ku da ga wata hikima da Allah ta sai na Umar da haka sai ya bar su wa'annan kasabatu dawawi din kuma ya ce matsalar shi ne ya yi wa gwamnonin nasa wasiya shugabannin kasashen da ya tura ya ce domin yanzu idan ka je garin gwarawa sai ka cire famanin sakatare ɗin ka ɗauko balarabe ka ɗora to yanzu balarabe tukuna yana buƙatar document ɗinsu tukuna ai sai an bibiya an game a ciki ko ya tsarin yake ko tunda ai mutanen garin da za a mulka to shi wannan balarabin baya jin wannan yaran kuma zai bada umarni in ya tashi bada umarni kuma su wayan ba su gama koyon larabci ba da me zai bayar amma idan aka bar wancan a koya masa yadda zai yi magana da larabawa ya fahimce su fahimce shi sai ya dinga yi da su kaga shi kenan cikin sauki sai na umar ya employing su ya yi empowering su domin taimakon musulunci wannan da shugabanni za su karanta tarin sai na umar da za su kawo canji da yawa daga cikin abubuwan da sai na umar yayi bai sanya harshen larabci ya zo shine official language a ko'ina ba saboda kada a je wajen kokarin komai sai an yi shi da larabci a je wa'in su fa'idojin a rasa misali a misira sai ba musu yaren kiddanci ya ce to a ci gaba da rubutun da shi kawai dai a tura larabawan da za su koyi kiddancin yanzu a hankali hankali ba ga larabci sai ka ce misira da wancan larabci da su a ana mutanen fasha kuma sai sai abin musu yaren su fashiyan language allughal farisiya mutanen wato mutanen ruma kuma sai sai abin musu yaren su na siriyaniya sai sai na umar ya musu aka ci gaba in aka ga abu yayi kyau ma wani lokacin har ɗauko shi ake a kawo samfurin sa madina a ga yadda za a yi a mayar da shi tsarin da mutanen madina za su amfana idan ba kuwa ɓangaren judiciary bangaren shari'a su sai na umar allah ya ƙara da a shi ya buɗe prostatar na shari'a kuma in ya tura gwamna to kuma zai tura ministan shari'a na musamman to sai saka ka'ida na ɗaya duk mutumin da ke da sha'awar fantamawa ba za a ba shi harkar shari'a sai an ga wanda yake da tsini da tanadi kuma duk wanda yake wato yana da ƙarancin hattara abin da shafi tafawa to ba a bashi alƙalanci kuma sannan sai wanda yake malami masanin addini yanzu nan kan matsalolin da muke fama da su shi ne. musamman kun ga tsarin dokanmu ta najeriya shari'a har yanzu tana da gata a najeriya wanda kafin ka samu ƙasar da take ta gamin gambiza irin najeriya wanda shari'a take da daka a cikin irin najeriya wallahi da wahala matsalar ne mun jahilci tsarin ballatana mu wa mutane bayani kuma gaskiya yawanci mun fi faɗar matsala ba mu cika faɗar abin da yake na alheri ba hankalin mutane ya kwanta a kun ga muna da tsari na na abin nan shugaban shari'a gabaki ɗaya na koli ya ake ce masa chief judge of the federation to idan muka sauko ƙasa muna da kotuna na shari'a kama daga kotun farko ta farko uh, customary court ko area court shari'a court sannan muna da su har uh, shari'a court of appeal akwai high court akwai shari'a court of appeal kuma kowace jiha wacce akwai wujud na musulmai kamar yadda ake da chief justice to ana da kuma a benin ya sunansa giran dikari kai giran dikari ko wanda karkashin giran dikari din akwai kadi wanda su ne manya-manyan alkalai gwamnati ta inganta rayuwarsu da albashinsu da tsarinsu na rayuwa da motocin hawansu da tsarin lafiyarsu da tsarin bincikensu da komai da komai duk abin da ta sani kuma akwai ya sunanta njc ta jabo sunanta ko wata ita ce ke da alhakin nada duk wani alkali da kuma kadi da sauransu ba wanda zai baka mamaki shine yanzu mutum zai karanta conventional law amma yana da masaniya a kan yadda zai sauka daga tsarinsa na magistrate ya dawo harkar abin nan ya zama kadi wanda ba shi da wadatattun ilimin shari'a kuma su masu sanya jarabawa ba su da dalilin da za su kada shi in ya yi jarabawa ya ci ba ba ka ba ne tun da ka'ida sai aka sa ka zo ka shiga shi ma in zo shiga Yayi abin da ya ci ko da ka fi shi ilimi ba su da dalilin da zai sa su ka da shi kuma a haka zai zama sai zanto kusan position din a wasu wuraren la'alla yana ɗaya daga cikin position ɗin da ake sha'awarsa wanda hawan wanda ba ɗan ɓangaren ba ma zai so ya zo ya bi tsarin don ya cika ƙa'ida shi ma ya shiga to idan aka ci tafiya haka za a zo ya zanto wa'anda suka fi ikon iya cin jaraba su za su mamaye wurin kuma laifinmu ne da kuskuren ba ma iya ɗaukar nauyin yaranmu masu ƙoƙari mahaddata ƙur'ani ka ga yaro ya haddace ƙur'ani sun sauke umdatul ahkam sun sauke bulugul maram umdatul ahkam da bulugul maram sun shafi civil law da duk ɓangarorinsa akwai law of tort akwai criminal law akwai abin nan business law akwai law of contract duk wani lo da gazali ba suna nan akwai su a cikin bulugul maram kawai sharhi ne da faɗaɗawa da bayani abin da ya komai duk akwai su ga suna a cikin bukari su musulmi wanda duk ya karanta wa'annan littattafan to ya kai munzali da matakin da in ya fahimci zai iya shari'a kaga wani ma a zauri ya karanta mudawwana har mudawwana mutum ya ce kaga ɗalibai sun karanta har tubatul hukam da sauransu amma they are not qualified in aka zo ta maganar ka'idar takarda saboda la'alla ba su da halin da za su je su koyi turanci su je law school su je ga ɗaliban mu nan sun je sudan sun dawo wasu sun je niger sun dawo wasu sun je madina sun dawo wasu sun je misra sun dawo wasu sun je niger sun dawo wasu sun yi karatun a najeriya la'alla abin da suke bukata kawai a ɗauki nauyin su je su ɗan yi remedial su je law school su zo su haɗa wa'annan abubuwan ya zamanto suna da full criteria na wanda an zo jarabawa za su iya shiga su kuma duk akwai gama kuma wallahi hukuma ba ta hana ba tambaya ake da tuntuɓa wasu kuma suna ɓangarorin amma ba sa iya faɗakarwa da sanar da waɗanda suke ƙasar to in za mu zargi hukuma muwa mu zargi kanmu gaskiya mu dinga faɗaɗa tunaninmu muna yin nazari to a taƙaice sai na umar baya naɗa mutum sai ya cika ƙa'idojin nan kuma har yanzu abin da ya kamata a ci gaba da yi kenan ya kamata a ce duk wanda baya jin larabci ba zai zama kaji ba ina amfanin ka ba ka jin larabci ka zama kaji shari'an nan kuma da shari'a addinin musulunci ake yi kundin musulunci za a ɗauko a duba kuma da larabci aka rubuta shi amma abin kunya da abin takaici hatta islamic studies wai kaga ɗalibi ko ɗaliba wai sun nemi masters islamic studies wai kuma su dinga takama da wai ba sa jin larabci wanda daga cikin malaman mu kamar yadda haddasani man asiqu bihi cikin abokaina wanda yana cikin ajin yana almajirci a jami'atul qalam a katsina ɗaya daga cikin malaman mu ya zo yana lakta ya ce wai su ba ba sa jin larabci ce kai ba ba ka jin larabci ka nemi masters a ilimin addini to sai dai ka fita amma wallahi ba zan maka da wani yaran ba sai da larabci na ce malamin ya mun daidai ai ba ne dai ka tafi can wani waje ko kuma ka fara zuwa ga koyo larabcin sai ka dawo yanzu wanda ko za ka yi larabci za ka yi gsp ai dole da turanci za ka yi ko ka ci ko ka faɗi ina ruwansu to mu ma muna da namu ne sun gaskiya ya zama wajibi kuma jama'a mu gyara to sai mutum ya zama yana da ilimi na addini kuma sai sai na umar ya samu shaida a wajen mutane akan cewa lallai wannan mutumin zai iya yin adalci to wannan abin ne ya sa alƙalai ya zama suna cin gashin kansu in aka tura alkali to shugaban garin bai isa ya nuna masa yatsa sai batun abin da ya shafi harka ta tsarin tattalin arziki sai na umar allah ya ƙara yadda a gare shi ya ware unit guda ministry guda da ya shafi abin da ya shafi harkar haraji karɓa harajin tara shi da kuma sarrafa shi domin duk inda ya zama akwai batun tara kuɗi to ya zama wajibi a yi tunanin yadda za a sarrafa kuɗi kuma wannan shi ne tattali nemo su tara su da kuma ƙasar da su abin da yake janyowa a tashoshinmu da a hanyoyinmu kamar irin ɗan arewacin sauru da sauran kwanaki da aka shiga rikici da su a nan kan, da kuma kantina da makarantu masu zaman kansu da wuraren da da yawa ake karɓar haraji hatta ma da ma'aikata da ake karɓar harajinsu wani lokacin rashin sanin makomar harajin nasu ne yake sawa in mutum ya samu damar kin bayarwa sai ya bayarwa ko kuma ya bayar an karɓa ala tilasta ya Allah ya isa kuma in ya tsine wa abin wani sai tsin wani tsino ba ta ba wani kila za ta iya bi sai kuɗin su yin albarka shi ko bai sani bai kamata ya Allah isa ba tun da watakila in Allah ya taimake shi aka sa shi aka sa kuɗin a wani abin da za su iya amfani da shi in ya tsine wa kuɗin kuma ba zai amfanin ba zai faru ba zai samu ba yanzu misali da tashoshinmu za a inganta su a yi mana ko da irin tsarin talauci ne na sudan da akwai wanda ko project mota take da ita za ka juya in ka je ka bada haraji saboda ka san aika inda kuɗin suke koma to wani lokacin hukumar tana yin aiki. saboda ayyukan hukuma suna da yawa amma ba a iya yi wa mutane bayani yadda za a gamsar da su wanda kuma wajibi ne gwamnati ya zamanto a bangaren publicity dinta ya zama tana da bangaren wayar da kan al'umma kuma wajibi ne gwamnati ta haɗa kai da jagororin al'umma sarakunan gargajiya malamai musamman malamai wanda su ne ke tare da talakawa talakawa suna sauraron su ba tare da an ba su ko titi ba suna zuwa su domin gaya wa mutane abin da zai rage musu raɗaɗi ya kuma sa su kyautata wa hukuma zato amma za ka zo tasha in ana ruwa ka ga ta yi kacce in kai mutum ne mai kyankyami ma sai ka ji kamar rashin lafiya za ka samu ga rashin tsafta ta fuskar tarbiyya gashi da ka kalli mutanen tasha ka kalli tashar kai karka sai tausayinsu ya kama amma haka za ka ga an zo an tare ana karɓar haramin sai ka rasa to idan an karɓa harajin an tattara kuma me za a yi da shi ai ba daidai ne a ɗauki kuɗinsu da suka biya na haraji a kai shi wani wata ma'aikata a yi aiki da shi ko da ilimi ne kuwa ya zama wajibi su ma a kula da su ya zanto in akwai wata kwata da take cika kafin shekara ya zanto a kuɗin nan da ake karba in wannan shekarar ba a gyara ba to wata shekarar a saka tsarin yadda za a rufe kwatan ko a gyara ya zanto in wannan damunar tashar ta damalmale motocin sun lalace masu shiga sun masu sun sun shiga wani yanayi to ya zama shekara mai zuwa akalla wannan tenuwa in ba a gyara ba tenuwa mai zuwa a gyara inda gaske ne wa za a yi to sai ya zamto bangaren haraji ba wai tarawa kawai za a yi ba ya zama za a tara kuma za a sarrafa su zuwa ga amfanin waɗanda suka ba da haraji to sai na umar allah ya da a gare shi ya ware bangaren haraji kuma ya ba shi muhimmanci kwarai da gaske wanda ya kula da yin hanyoyi da kudin harajin da ake samu keta teku domin samun yadda za a yi ruwa da kuma gina sababbin garuruwa to idan aka tara harajin aka fitar da aka yi planning aka yi budgeting for that planning abin da ya rage excess din sai na umar ya sa a mai da shi bai tilmani to kuma sai na umar ya samar da tsari na hota da kuma albashi kafinsa ba a yi to da farko shi ne fara biyan sojoji albashi ya raba albashi kowa gwargwadon hidimar da yake wa addini gwargwadon kokarinta da hidimar da yake wa addini kuma ya sa kowane bangare yana da document ɗinsa da kuma botarsa da rijistarsa da ake rubuta cewa wani an ba shi arzikinsa wani ba a ba shi Allah ya ƙara yadda a gare shi sannan duk wasu waɗanda suke da sabiƙa a musulunci kamar matayen manzo Allah sallallahu alaihi ya buga musu albashi yace su suna da haƙƙin da suna gida a kai musu albashi saboda iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da waɗanda suke da girma a addini ya kula da tsarin su. radiyallahu anhu wa an sa'ir sahabati ajma'in wannan shi ma tsarin diwani tsari ne mai zaman kansa sannan sai na umar Allah ya ƙara a gare shi ya kula da tsarin abin da ya shafa harkar advisory system tsari na shawara ya naɗa masu bashi shawara akwai wanda suke da permanent su permanent members wanda da zara abu ya faru to mataki mataki ne idan ya huce wani akwai matakin da shi kaɗai yake ba da hukunci akwai matakin da wanda ya naɗa ma yana da ikon da zai ba da hukunci amma in ya huce wannan matakin sai an dawo masa to shi ma ya saka ka'ida idan al'amarin ya huce daidai wannan to sai ya tara ahalin shura ya gaya musu kuma kowa yana da ikon da zai iya challenge din sai ce ba za ka yi ba amirul mu'minin to akwai wanda suke da wannan faman daga cikinsu akwai sai na aliyu allah ya ƙara yadda a gare shi akwai sai na usman allah ya ƙara yadda a gare shi akwai sa'irin asharatul mubashari akwai dattawa masu hankali da nutsuwa ku duba tsarin shan giya ga shan giya ai ba shi da haddi a lokacin annabi sallama kawai idan mutum ya sha giya kamar yadda ubayd ibn umar ya rawaito a cikin abdurrazzaq ya rawaito a cikin musannaf daga ubayd ibn umar cewa lokacin annabi sallama idan mutum ya sha giya to kawai za a yi masa haddi tafiya ake yi wani ya jefe shi da takalmi wani ya zaro tsumagiya ta dabino ya dinga tsula mar kamar in yanzu ne a ce wani ya karyo darbejiya haka ake lokacin annabi sallama to amma ko lokacin annabi sallama duk sahabbai ne ba su da matsala za a yi daidai gwargwado ba za a huce gona da iri ba lokacin sai na abokan ma haka farko farkon lokacin sai na umar ma haka to amma sai na umar sai ya lura cewa yanzu ba ba sabbai ne kaɗai a cikin al'amarin nan ba akwai wa'yansu ma wa'yanda za su zo tayi ne a taya masu duka to sai tsoron shi wannan misinin da ya je shagiya za a mai haddi ta yi akwai tashin tashi na tsakaninsa da wani to wani ne ya je ya ɗauko wata marmara ko wani dutse zai tsefe shi ya kashe shi sai sai na umar ya gano wannan sai ce to a tsaya yanzu a daina wannan a mai da shi bulala arba'in to sai kuma wasu suka ga a to dan arba'in ne to mutum ya zai sha mana aima arba'in ne to zai sai na umar ya tsoron kasa halaka sai kara ta koma sittin to daga baya da ya tara daga baya ta koma tamanin amma a wata ruwaya sai na aliyu Allah ya kara yadda a gare shi ya tara masu ba da shawara ya ce ya zami game da batun al'amarin shan giya sai na Allah ya bada shawara yake cewa to ni ina ganin ya amiral mu'min idan mutum ya sha giyan nan fa tibbele yake idan ko mutum ya tibbele zai ta surutan banza lalla a cikin surutan zai iya wani kazafi shi kuma haddin kazafi shine mai bulala tamanin fajr duhun samani na jalda yace ina ganin mu sanya haddin giya ya zama haddin kazafi kaga amfani da addini da hankali kenan Allah ya kare yadda ga sahabban nan haka sai na umar yake mun karanta a a cikin sayuwar bukari kitabul ittisam da ya je makka akwai asusu da ake saka sadaka a cikin ka'aba duk wanda ya zo yana bukatar ya bada sadaka sai ya bayar wannan asusun su a banu shaiba su ne suke ɗauka a sai labulan da za a yi wa ka'aba wani an samu an aiko sadaka an ba a samu ba su ci da shi ake wa ka'aba kuma kuɗin suna nan an yi ragowa sai a basu a ciki amma wani hajji da sai na umar ya zo ko umara ya zo wurin usman ibn talha yana zaunawa a wajensa akan kujera ana tattauna sai ta yi nifa ina ganin cewa na kusa in sa wannan kuɗin da suke cikin ka'aban nan a ba kawai a raba mutane yaya mutane suna buƙatar kuɗi kuma a basu a ajiye a nan shi usman bin shaiba shine ibn talha shine kaman supervisor kaman shine DG na abin da ya shafi harkar ka'aba sai sai ma anta bi fa'il gaskiya ba za ka yi wa umar ya hana sirri na umar sai sai na umar yana da wannan mailin zuwa ga karɓar shawara sai ce saboda ni sai ce haza amur lam yaf'alhu ka ai annabi ya zo ya ga kudin kuma da ya zo da ce a fashe a raba mutane kuma akwai mutanen kuma akwai buƙatar. abubakar ma ya zo ya ga kudin nan kuma ya san da su kuma bai taɓa aikowa ya ce a raba mutanen nan ba ashe kenan duk wani abu da za ka yi a yanzu in ba a yi shi a lokacin annabi sallallahu alaihi abin da kin suka duba akwai buƙatar yin sa a lokacin annabi to in dai akwai buƙatar yin sa kuma ba a yi shi ba to abin ba zai zama addini sai dai in lokacin annabi ba a san shi ba ko ba buƙatar yin sa to yanzu zai iya yiwa a yi shi kamar sanya lasfika mutum nawa ne to da eh, akwai ina ma lasfika take maballanta na a san hukuncin ta kaga wannan maslaha ce mursala addini yayi shiru akan ta to sai sai na umar yake cewa huma su kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar sune alladan da bihima shi kansa mai ruwa yake kasan umar kuma da tsayawa akan tafarkin Allah in dai aka ce wannan shari'a ce to sai na umar anan zai tsaya ba zai wuce wannan to sai na umar Allah ya kare da a gare shi yana da wannan akwai abubuwan da da yawa shi ya fara yin su a musulunci a za mu ɗan ba da misali kaɗan daga cikin abubuwan da sai na umar shi ya fara yin su a musulunci wanda kafin sa ba a yi su ba su ne na ɗaya shi ne farko wanda ya fara samar da dawawin tsarin bota da rubuta cewa wani za a bashi albashi kaza da sauransu sannan shi ne wanda ya fara sawa a buɗe kamfani ko gyaɗa ta takaccen garin fulawa garin alkama saboda ko da za a shiga cikin yanayin da za a iya rabawa mutane kai tsaye su yi gurasa da shi daru da aik ake cewa ko daru shi ne farkon wanda ya fara sanya wakafi a musulunci Allah ya ƙara yadda a gare shi wata katuwa gonarsa sannan shi ne farkon wanda kafin ka shiga ofis sai an tabbatar da nawa kake da shi domin in an ga sun karu a ji ta ina kudin suka karo Allah ya kare ta a gare shi don haka wannan tsarin na min anna laka hada lokacin da wanda aka karfe shi a lokacin Umar ibn Abdul Aziz sai na Umar ne ya fara zuwa sannan kuma shine farkon wanda ya fara kawo tsari na buga kuɗi a matsayin karfe na dirhami coin shi ya fara yin su aka sa musu tambarin musulunci a jiki kuma shi ne wanda ya fara sawa aka gina baitul mali public treasury Allah ya ƙara jarin shi dama akwai shi a lokacin annabi zama da sayyidina abubakar amma a gina shi a wannan tsarin to lokacin sai na umar aka gina shi sannan shi ne farkon wanda ya fara lokacin da aka buƙaci doki ya zama wata tsiya wani abu to sai na umar ya sanya zakka a kansa sannan kuma shine farkon wanda ya fara kawo tsarin idan an samu ɗan tsintuwa wanda aka yadda shi to a sa mai albashi a cikin baitul mal don ya zama ɗan gata kar ya taso a cikin kaskanci da wulaƙanci sannan shine farkon wanda ya fara fita cikin dare yana yin aiki na darakta janar na fss yana kasa kunne me ake yi a can ake yi a can an rawaito kistoshi da yawa na abubuwan da suka faru sakamakon wannan yana jin ya kasa kunnensa wata rana yana zagayawa kawai sai ji wata mata tana ta waka duk da cewa ce akwai akwai rauni a istar a cikin isnadin istar tana laqad qala hadha al-layl waswadda janibu wa arraqani alla khalila ulaibu فوالله لولا خشية الله والتقى لحرك من هذا السرير جوانب يجوى تماتا تنا والله wannan dare yayi tsayi bangarorinsa sun yi duhu kuma wa arzaqani abinda ya hana ni bacci saboda ba mijin da zan yi wasa da shi wallahi ba dan jin tsoron Allah ba laula khashyatallah wattuqa la hurrika min hadha al-jarir sarir jawanib da sai na nemo wanda zai girgiza wannan gadan sai na Umar aka ce da yaji sai aikawa shekari ce an zo da ita cewa ce ce ke baiwar Allah ta ce suna na wanci a ina mijinki ta ce an tura shi yaki watan sana nawa ta faɗi wata bai dawo sai aka ce sai na Umar ya sa aka kirawo yarsa yace mace iya wata nawa take iya jurewa idan babu miji a kusa da ita to sai ta faɗa iya adadin watanni da aka ce ba ta za ta yi taka ba ta ashirin ba ashara sai sai na umar saka doka duk sojan da aka tura ribaɗi ko yaƙi in ya kai wata huɗu a da shi a tura wani to wannan laisa bi ba'id amma dai kisa min sanar sanad fiha illa abin da ta fice da safuli yanzu anan kun ga da muna tsayawa mu tafi saboda batu ne na tabbatar da tarihin annabi sallallahu alaihi amma anan amrun ne ma bai inganta ba dai ba mu da wata matsala to sannan mun ji labarin inda ya huce ya ji wata mata da ita da yarta akan batun ƙara ruwa a nuru ko tana cewa ai amirul na baya kallon mu ko da batun masu alhusu sai na umar da yana cewa yawa cikin dare don ya ji halin da mutane suke ciki saboda washe gari ya zo ya taimake su allah ya ƙara yadda a gare shi a daga cikin abubuwan da sai na umar shi ya fara yin su akwai gina gida na musamman na baki sannan kuma shi ne farkon wanda ya fara zuwa da tsarin a yi investing na kuɗin da ya saura a baitul a madadin baitul misali kaddara a ce baitul tana da biliyan goma kuma an yi planning na project din da za a gabatar a wannan shekarar an yi budgeting a gaba ɗaya budget abin da ake bukata ana bukatar miliyan uku da rabi to miliyan uku da rabin nan a bisa dukkan hasashe ko da wani abu zai taso na ko ta kwana bai fi kaso 25 bisa ɗari na wannan bajet din ba kaso 25 bisa ɗari na biliyan uku da rabi kuma in aka ware shi kaga zai zama har contingency an cire abin da ya rage a baitulmalin a madadin a zuba masa ido kuma zuwa wata shekarar sai ce a nemo ƙwararrun 'yan kasuwa a ba su bashi su je su juya kuɗin saboda in sun juya kuɗin za su ba da haraji za su fitar da zakka in sun fitar da zakka musulunci zai karu kuma za su dawo da uwar kuɗin kaga wannan tsari ne mai kyau shi yasa duk wani abu da za a fito da shi a yanzu in ka koma ga wata kila ka duba cikin littafin al'amuwan na abu ubai alqasim ibn sallam yadda tsarin gudanarwar da gudanar da kuɗi na musulunci yake <coughs> a sai na umar yayi wa musulunci aiki sosai kwarai da gaske shine farko wanda ya haɗa mutane akan su yi sallar tarawihi mun karanta wannan a muwatsa shine farko wanda ya mai da khalifanci ya koma shura shine farko wanda ya fara faɗaɗa masallacin annabi sallallahu kafin sayyidina Usman sannan shine farko wanda ya fara ba da kyauta ga waɗanda suka haddace alqur'ani mai girma kuma shine farkon wanda ya fara haɗa mutane akan kabbara hudu akan sallar jana'iza Allah ya ƙara yadda a gare shi Shi ne farko wanda ya fara fitar da yahudawa daga jaziratul arab gaba ɗayansu ne farkon wanda lokacin da wani tsoho ya zo da yahude ne sai na umar ya gan shi yana bara ya sa aka kamo shi saboda sai na umar yana nizabtar da masu bara aka kamo shi na umar ya ce wa ya ce kai bara za ka bata mana gari ya ce ina neman taimako ne don in samu abin da zan biya jiziya sai na wani sa aka duba rekod da san da yake matashi yana biya ya ce to ya zai mu dora maka nauyi kana karami kuma ka girma sannan mu zalunce ka ya ce abu duk kafirin da ya kai tsufan wannan in dai da yana biya to yanzu a dinga bashi fansho shi yanzu ba wai a yafe masa ya biya ba shi ma a dinga biyansa sai na umar ko ce musulunci kenan sannan ne ya soke zakka ga almu'allafatu qulubuhum saboda a lokacin musulmai sun faɗa suna da yawa idan aka ce a dinga ba wa kafirai zakkar su musulmai sun fi su bukata to sai ya sa temporarily ya ce to a dakatar da ba su tun da dama Allah bai ce tilas sai an ba su ba to yanzu maslaha ta zo zuwa ga yanzu a mai da hankali zuwa ga rabawa musulmai tukuna sannan kuma ya hana wasu daga cikin manyan sahabbai auren ahalin kitabi dalili saboda kar wane ya aura wane ya aura a zai kamar sunna ne ma auren sai ku ku haƙura da ragaba ku saboda kan mutane su rudu da ku amma mu yanzu fa sai a hana talakawan manyan kuma sai su ba ba haka ake yi ba misali yanzu aka hana shigo da shinkafa a ci shinkafa yar gwamnati to a har gidajen gwamnati wajibi ne a tabbatar da anan ake fara ganin ana cin irin wannan mai tsintar to amma sai ka zo ka tarar da komai na gwamnati na waje ne da ake ta musamman ko wasu abubuwa na gwamnati na waje ne kuma kai kuma talaka an ce ka kai kaga sai ne kawai in an fi karfin ka bayar da ka iya sannan kuma shine ya tsara wani tsari na musamman na karɓar haraji a madadin a sa musu haraji bai ɗaya sai ce kowa a duba aikin da yake yi sai a karɓi jiziyar gwargwadon aikin da yake yi sai na umar allah ya ƙara yadda a gare shi ya ta ayyuka da yawa na sai na abubakar allah ya ƙara yadda a gare shi ya buɗe iraki ya buɗe sham ya buɗe baitul maqdis ya karɓi masallaci masjidil aqsa ya buɗe misra ya buɗe azerbaijan an fara yin ta a lokacin ta aka buɗe azerbaijan sannan ya buɗe biladu faris allah ya ƙara yadda a gare shi sai na umar bai watsar da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ba ya rarraba musu makamai wanda da taimakon allah sannan da taimakon su ne gwamnatin ta ci gaba kamar misali sufyan ibn abdullahi sakafi sai na umar ya tura shi gwamna a sana'a ya alabun muniya halifu bani naufal ibn abdul muttalib shi ma ya shi mukami sannan abdullahi ibn abi rabi'a an ba shi mukami sannan al-mughirah ibn shu'ba an tura shi gwamnan kufa sannan abu musa al-ash'ari an tura shi basra amr ibn al-as an tura shi misra sannan umair ibn sa'ad an tura shi hims sannan muawiyah ibn abi sufyan an tura shi damashq sannan a asiriya kenan sannan Usman ibn Abil Aas Allah ya ƙara yadda a gare shi a saƙafi shi kuma an tura shi Bahrain a taƙaice wayannan sune ne abubuwa muhimmai da suka shafi rayuwar Sayyidina Umar ya rage mana saura ƙarshen rayuwarsa da kuma yadda ya koma zuwa ga Allah wanda a karatu na gaba insha Allah za mu tsora kuma sai mu haɗa da tarihin Sayyidina Usman yanzu za mu koma littafi kenan إن شاء الله أولا مكفر آجدي على إدوام الآدم سا وأولا مكفر أسكركم على إدوامنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليكم ورحمة الله وبركاته